Saƙon soyayya. Na ina bula. Me yasa kike tunanin ni ba zan iya jura wahala a kanki ba? Ai abin na sani yawancin maza ba sa iya jure wahala akan mata. sai dai su matan su jure gaskiya akwai son kai a cikin wannan jawabin naki yanda nake jura wahala akan soyayyaki ki ba za ki iya wa jin daɗin hakan ba <laughs> lallai ka iya magana dama akwai mutumin da ba zai iya jure jin daɗi ba gaskiya kuwa ai daɗin ne yake sa kike cewa ni ba zan iya jura wahala akan ki ba a'a wannan abokin naka fa naga shi kaɗai yana ta surakatai ko dai yana da aljanu ne Allah sarki abokina. Ba ko da. Wallahi kawai dai kwana biyun nan ne mu ba mu gane masa ba. Kawai tun da ya mafarki da wata yarinya hakan nan kawai sai dai ki gan shi ya tsaya ya kalli gini yana magana sannan kuma ya kalli bishiya yana magana. Kawai dai hakan nan yake ta magana wallahi mun kasa fahimta wallahi ma ko menene. Saƙon so saƙon soyayya saƙon so saƙon soyayya. a babbar magana to Allah ya bashi lafiya amin girman annabi saƙon so saƙon soyayya da na damu banda kamar ki sahibata birnin masoya ni na saƙon soyayya na damu da ke ki damu da ni lalle wannan abin al'ajabi ta yaya za a ce ka ga mutum a cikin mafarkinka sannan ka tashi da son shi a zaki a wannan ba shi ne abin mamaki ba yadda yake cewa wai yana ganin ta shi ne abin mamaki babu fashin ka shafar al'umma a cikin al'amari amma wallahi na Allah ne shi Amin. komai ruwa da iska ina nan da ke zan baki tsaro fiye da na jikina na mika sako na soyayya gurin jiya ta ke lura kawata kin ga wanda nake baki labari za a damke so ya zama sala. Cin gaba towa yake. kar da ya gane gulmar sa mace ce maza ki ɗaure fuskar ki duk abin da ya zo ya shi abin mamaki kullum da marmashi nake ganin fuskarki amma kuma yau na ganta a turbe menene hakan ko dai kamar yadda mutane suka fara kosawa akan cewa na haukace akan ki ke ma kin so mu yadda da haka ni ma na san na samu taɓin hankali to amma yaya zan yi tunda abu ne wanda ya shafi tsantsin ƙauna da san ban fahimci cewa gizo kike min ba amma kuma yanzu na fahimci haka ta ranar da na yi mafarki da ke idan na kalli bishiya ke zan gani kuma idan na kalli garo kuma ke ma zan gani idan na kalli mace ke zan gani idan na kalli ciki zan gani idan na kalli abin hawa ko wasu tsaunuka duka idanuna ke suke gani wannan abu ba iyaka kwakwalwa ta ya taɓa ba hatta zuciyata ma ta daina aiki kuma duk sabida ki ko da baki bayyana a fili na ranki ba lalle ba zan daina iya san ki ba san ki yi min daurin da ba zan iya kwanta kaina ba ina san ki kuma ke ce muradiya da a ce ke ma zahiri ce da na baki sakon suna zuwa gare in ki kai min haka na san ba ne to amma kuma da sanna abin da yake boye wata rana zai bayyana zan tafi na bar ki lafiya Ashe ma da ni mafarki? Kai masoyi, ganin da kamin yanzu ba kai ba ne, zahiri ne. Haka ma je kika faɗa min sanda kika bayyana, a kika miƙo min hannunki na taba, sai da taba na ji ashe ma ita zalle ne. Masoyi, wallahi yanzu ni ce a zahiri, kuma ina son ka. Na miƙa amana gurin da za masoyi to Allah ki magana ya dawo na damu da ke ya zama haske cikin rayuwarmu Zaƙin so ya fi zaƙin zuma ƙunar so ta fi huta so ya zama tarko a rayuwata fi sanar da ni